inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima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 miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2026 shi gaba da karatun littafin mai albarka littafin a targhib wa tarhib na imam al-munziri rahimahullah ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul adabi wa ghairihi na littafi. muna cikin baki na biyu na kitabul adabi babi mai kwaɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u da kuma falalar kyawawan ɗabi'u ko da tsoratarwa jami'a miyagun ɗabi'u. To, karatunmu na ƙarshe satin da ya gabata mun tsaya hadisan Abu Zarra, yau da yadda Allah za ku tashi hadisin Abu ala ko Abu ala ibn Shafir. Haka yake, to yace wa an ajil ala ibn shakir ya samu ko abu to ni ya sani amma kuskure ne babu wa an ala ibn shakir radiyallahu anhu أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال يا رسول الله أي العمل أفضل قال حسن الخلق ثم أتاه عن يمينه فقال أي الأمل أفضل قال حسن الخلق ثم أتاه عن شماله فقال يا رسول الله أي الأمل أفضل قال حسن الخلق ثم أتاه من بعده يعني من خلفه فقال يا رسول الله أي الأمل أفضل فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك لا تفهم حسن الخلق هو ألا تجذب إن استطعت رواه محمد بن نصر المروسي في كتاب الصلاة مرسلا هكذا To ci gaba dai da kawo hadisai masu faɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u. ko da kuma faɗin falalar in mutane sun ka kyautata ɗabi'unsu me za su samu falalar kyawawan ɗabi'u yace an karɓi wannan hadisin an allah ibn Shakir radiyallahu anhu daga Allah dan Shakir yadda Allah tabbata gare shi radiyallahu anhu kamar yadda Isha mai mai tawa take ne wanda yake banda da sahabban manzo Allah su Allah ya shelanta mu duniya radiyallahu anhum wa radiyallahu to kaga yanzu da yace ala ummu shikhir radiyallahu anhu abinda zai faɗo ga tunaninmu ala dinnan sahabi ko alhali kuma ga mafi ingancin zance ala dinnan ba sahabi bane tabi'i yace an karɓi wannan hadisin daga Allah dan Shakir yadda Allah tabbata gare shi kaga in tabi'i ne sai a ce rahimahullahu ta'ala anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shike ba da labari ko cewa wani mutum ya zo ma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi min waje gidi ta gefen fuskar manzon Allah ya zo kenan yayi gaba da gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam qala sai mutumin nan ya ce ya rasulullahi ya manzo Allah ayyul amali abdal cikin ayyukan musulunci wanne ne mafifici kaga bambancin sahabbai da mutane wannan sahabbai su mafi yawan tambayoyin tsoron annabi tambayoyi ne na addini su ko mutane wannan zamani mafi yawan tambayoyi tambayoyi ne na abin duniya kuma maimakon su ta sun san waɗanda abin duniya ya shiga hannu a sai yanzu suna shan almajirai almajiri yana ya ja ce fa ne ya ja kuma shi za ka zuwa ka zama lalura kuma baka da hankali Eh? ka gani sun san yan siyasa su aka ba kudin su ba ba su ke wakilta su ba su kun ka jiha na kuri'a almajirin da ka zuwa inda yake kuri'a nawa ka jiha mishi ko guda ba ka taba ganin akwatin sa ba yana nema jiha bayan da ka jiha na da su ake ba da kuɗi su ke wakilta ku ake ba da kuɗi da sunanku maimakon ku tafi ku amsu kuɗin da an ka ba su da sunan ku a sai ku zo dai inda waɗannan da kun kare na yanzu yan mutum na da lalura da gwamnan Sokoto yadda ya gwamnan hawa yana zuwa ɗaya ce a sallamomin gwamna to amma shi malami tun da bai da gata bai da wata kima A any odd hour ana iya zuwa ko a kama kawar kofar gidan ko a tura yaro a sallamu mallan shin mallan lokacin nan bacci yake yi ko karatu yake yi me yake babu ruwan kasu na mallan bawan gidan kuɗi mallan shi baya da yanci tunda ya yi karatu kuma shi ke da bai da yanci a sallama mallar ko ka ji ana ta da zango kamar kamar da na fushi in ka fito a ai hanya kawai ta bi sun ta bari ta mu ka ji kamar karamta mai mai ko ko kila raraka yanzu to Allah ya mako yanzu da ko ka ta kawar ma kofar gida kamar da kamar mai yau ka bashi kuma kuma kuma dan kairo yanzu to Allah shirin da to kaga su sahabbai mafi yawan tambayoyin su yan kullum duk tambayoyi ne na addini amma ba abin duniya ba zuwa tambayar abin duniya ba su da yawa yan eh, shi ya sa yanzu in mallami in yayi ba kuma wai abin farin ciki ba ne don da ya ƙare zo yana ce ma ga matsalar da ya zo da ita ga batu ga labari eh? duk 'yan siyasan nan na garin su ba wanda zai azabu da dura illa mallami duk 'yan kasuwar garinsu duk ma'aikatan gwamnatin garinsu duk 'yan bokun garinsu da sauran na duk ba wanda za a zaɓa in kai magana ta yi kuna sa Allah za ba harka Allah ka zo nema ba harka duniya ka zo nema inda harka Allah ka zo nema to mun yadda mun sa Allah to ka zo nema a danda na Allah zo ka yi tambaya za ta ba Allah sallah mun ka yi zo unguwar ma zai rikice ka gani na zai amsa na kuma zai amsa to ba ita ka zo tambaya to Allah ya shirya da mu to yace anna rajulan atta nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo ga annabi min ibada waje ta gefen fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama faqala sai yace ya rasulullahi ya manzo Allah ayyul amali abdan cikin ayyukan musulunci wane aiki ne cici me hikimar wannan tambaya? saboda a faɗa mai yace yayi aiki kuma ka ji bambanci tsakanin mu da su bambanci na biyu mai yawan mutane yau ko da tambayar addini sun kai tambaya ce kawai don a wahal da kai ba wai ko ka haɗa musu bayi za su yi ba nan da ka na sun ta mafi yawa illa ɗan kaɗan amma su suna tambaya ne saboda a haɗa musu je su aikata Allah ya ƙara yadda ga bai yace ya manzon Allah ayyun amal afdal cikin ayyukan musulunci wanne ne mafi fici kaga dan an ka faɗa mai je Hal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake husnul khuluqi kyakkyawar dabi'u abinda yake komai fifiko cikin musulunci shine kyakkyawar dabi'u kaga babin muke nan ko sun ma ta mu an yamini sannan mutumin nan ya sake zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam an yamini ta dama gare shi fa qala yace ayyul amali afdal ya manzo Allah wani aiki ne cikin ayyukan musulunci an mafi fice qala tsammanin kila ko a koma gaya mai wani dabar. qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce husnul khuluqi kyawawan dabi'u kaga ba a canza ba ثم أتاه عن شماله sannan mutumin nan ya sake zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta hagunsa fa ya sake cewa ya rasulullahi ayyul amal abdal cikin ayyukan musulunci wanne ne mafi fici kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce husnul wanda ke ku thumma atahu min ba'di sannan ya zo ma annabi ta bayansa ya'ni min khalfi ta bayansa kaga duk bangarori hudu kenan ya zo mai ta fuskarsa ya zo mai ta dama ya zo mai ta hagu to yanzu ya koma da bayan biyu ta baya fakali ya sake tambaya yace ya rasulullah ayyul amali abda tambayar guda dai ce kuma har yanzu amsa bata canza ba amsa guda ake bashi yace ayyul ya rasulullah ayyul amali abda cikin ayyuka wanne wani aiki ne falsafa ta ilayya rasulullah yanzu ba ta baya biyo ba sai manzon Allah ya waigo zuwa gare shi ya juyo kenan ta baya ne ya fuskance shi fa kada yace malaka la ta me yasa baka da fahimta ka zo ka tambaye ni ka biyo ta gaba garan ka na baka amsa ka biyo ta dama na ka tambaye na baka amsa ka biyo ta hagu ka tambaye na baka amsa kuma yanzu ka biyo ta baya kuma duk tambaya guda ce eh yace malaka la kahu me yasa baka fahimta kaga fiqhu mai ma'ana fahim wannan wa ma'ana fiqhu ma'ana fahimta kamar ka ce fahim muna tare to littafan fiqh kaga littafan da ake fahimtar addini da su ya ake fahimtar addini saboda su ke bayanan abubuwan da zo dunkule cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah manyan malamai ne na rubuta littafan to suna suna suna suna yi mata tafsiri kwata hilla abubuwan da zo dunkule cikin qur'ani da sunna shi yasa ake kiran littafan fiqh ma'anar fiqhu littafan da ake fahimtar addini da su na rubuta Allah ya saka musu da alheri to amma tun da waɗanda na rubuta littafan su fuka ha'u mutane ne kuma ba ma'asumai ba suna kuskure ko ba su yi babu laifi kuma cikin waɗannan ayyukan nasu na alheri a samu kurakurai to yanzu in muka samu kurakurai cikin rubuce-rubuce waɗannan manyan malamai malamai fiqhu Runci ido za mu yi tun da mallamai na rubuta ba su kuskuren koko ni adda ta gare ba a da ya kowa kamar yadda malla abdullahi gwamnu ke cewa la yadba alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min ba a biyar malami ga banna amma gaskiya ana karɓar ta koda da zai don haka da zarar an ka gano nan a kara makallahu ya yi kuskure to abinda an gare mu sai mu roƙa mishi gafara Allah ka gafarta amma dai wannan kuskure ba a biya kowa da kuskure muna tare sannan kuma cewa malam babban malami ke zama mun shaidi ya yi kuskure wannan kuma ba a rage daraja ba duk wanda ba manzon Allah ba yana kuskure muna tare ba Allah ya gafarta mu sai manzo falsafata ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya juyo zuwa gare fa kana yace malaka la tafahim sai ko zaka fahimta husnul khuluqi sai an ka amsa mai tambayar sa ayyul amali afdal ba yace tambayar ba sai an ka amsa mai husnul khuluqi mafi mafi fitan ayyuka shine kyakkyawan ɗabi'u kaga har yanzu dai karo na hudu amsa bata canza ba menene mafi fici da cikin ayyukan musulunci manzo Allah yace kyawawan ɗabi'u to sai annabi ya kara mai bayar to menene kyawawan ɗabi'u sai ce huwa shi ne Allah ta gadama kakka yi hushi in nista ɗata matuƙa kana da iko yana daga cikin kyawawan ɗabi'u ya hankuri kaga Allah ta huwa kyawawan ɗabi'u shi ne Allah ta gadama kada ka yi hushi in nista ɗata matuƙa kana da iko rawahu Muhammadu da Nasiru al Muhammadu da Nasiru Nasr al-Marwazi ya rawaito shi fi kitabin salat cikin littafin ne kitabin salat mursala shi ya zo da shi mursala haka za kamar hakan ga yadda ya to ke kenan ashe kamar hafizul mundiri wanda ya mana da cewa bai insani cikin isnadin ko bai na insani yake Yadda shi ya ruwaito shi fi da salatin mursalan haka za kamar haka menene irsali tabi'i ya ƙetare sahabi ya ce manzon Allah ya ce to nan mun ka gano ashe kenan mafi ingancin zance Allah ibn Shakir ba sahabi bane tabi muna tare na nan ifsani da yace shi ya ruwaito shi da salatu mursalan haka da kamar yadda kamar yadda yake haka to wannan kaga ya nuna Allah ibn Shakir ba sahabi bane tabi ne da haka mursalan to akan wannan irsalin da a cikin isnadin an kace wannan hadisi hadisi ne da shi muna tare amma da ya inganta me yake karantarsuwa yana nuna mana kenan mafificin aiki da cikin ayyukan musulunci shine kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kalma ce jami'a kalma ce da eh, kalma ce wadda ta tara abubuwa in an ka ce kyawawan ɗabi'u menene kyawawan ɗabi'u duk abin da musulunci ya yi umarni sannan eh, duk abin da musulunci duk abin da za ka aikata wa ce mana shi ne kyawawan ɗabi'u mana ba wai aiki guda ne kyawawan ɗabi'u ba to sai annabi ya mai bayani mafi fitar ayyukan musulunci su ne kyawawan ɗabi'u menene kyawawan ɗabi'u shi ne kada ka yi fushi matuƙa kada da iko kenan kenan me saɓanin fushi me kishiyar fushi hankuri ma da lashe kenan hankuri yana da cikin kyawawan ɗabi'u rashin yin fushi matuƙa kada da iko ni ke sa mutum ya yi fushi ‘yan an ɓata mishi ko an ɓata ma sai ka yi fushi to matuƙar kana da iko ka zan mai hankuri shi wannan hadisin ke nuna sai mai sun ka ce kyawawan ɗabi'u suna da rukunai guda hudu kyawawan ɗabi'u ya fi kyawawan ɗabi'u kalma ce wadda ta tara abubuwa da yawa amma suna da rukunai guda hudu rukunin farko na kyawawan ɗabi'u shine asabun hankuri kaga kishi ya fushi kamar yadda ya zo nan eh, ko Allah ta gadaba ya nista ɗata kada ka yi fushi kyawa wanda biyu ya kunshi kada ka yi fushi matuƙar kana da iko muna tare to ka gani don haka sun ka ce yana da rukunne kyawa da biyu suna da rukunne guda hudu rukuni na farko a sabra hankuri da a siffan taka mutum kake mai hankuri da ce kun san wani mafusu ne mutum ne mai fushi wanne ne ya fi daɗi a siffanta ka da hankali Allah ma cikin sunayen akwai as ko da as duk suna nufin mai hankali shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an fita ya siffanta da cikin siffofinsa ana son mutum ne mai hankali yana da hankali kwarai to kaga kai ma haka ya kamata ka zama da ce kun san hawa fushi gare shi a ce ai wani mai hankali kaga shi yasa Allah ma yayyabe shi yace fada ma rahmatin min Allah lidda lahu walau kunta farran galizal qalbi lan faddu min hawlika saboda rahama ta da wurin Allah kake tausasa ko da sun yi ma laifi baka yi musu fada baka ta san musu baka cin mutuncin su rahama ce da wurin Allah ta saka zama kan sai Allah ya ce walau kunta farran da ka zama kutsu galizal kalbi mai kaushin zuciya mai kushi mai kaushin zuciya mara hankuri muna tare lamfar domin haulaka da duk sun wace da gefenka ‘yan an ka san kai shugaba kake wanda yake mara hankuri da mutum ya yi kuskure za ka ci mutuncinsa to wanda duk ya yi ma kuskure ka nasa shi bai kuma dawa ka saboda saboda tsoron cin mutuncin da za ka yi amma ‘yan an san mai hankuri ya ah, mai gida ba haka ne yake ba Allah ko mun saba mai mai gida ai ai mutum ne mai hankali to kaga shi kenan sai su ruwa su zo da ta don haka sai malamai sun ka ce kyawawan ɗabi'u suna da rukuta guda hudu na farko shi ne asabu ka zama mai hankuri hankuri yana daga cikin kyawawan ɗabi'u na biyu sun ka ce al'iffa ka za a shifon me iffa kamun kai da zan mutum mai kamun kai baka da shishigi baka da shiga tsugula baka da gashi nan dai a tifin Ifa rukuni na juna husnul khuluqi shine ifa kamun kai ka zan mai kamun kai kada a gane ka duk inda bai dace a gane ka ba kada ka yi duk abin da matsayinka bai dace ka yi shi ba shi a kaza a tifin muna tare na biyu da abu na uku rukuni na uku na usul shi shine ash-shaja'a kazan jarumi kada ka zama tsoraci tsoro baya cikin baya cikin ɗabi'u na farai ba a san musulmi da tsoro ba wata rana cikin garin madina sai an kaji wata rigima bayan gari sai an ka menene menene ana tunanin kila ko wasu ne sun ka ɗauko yaƙi sun ka zo da shi madina manzon Allah bai tsaya jiran kowa ba ko sirri bai azama kuma ce ba haka ne ya hau abin hawa ta ya ce to su ko mutanen gari sai an ka tsaya sai da an ka nemi taro taron jama'a don a tsaya a fuskance su suna tafiya sun ka haɗu da manzon Allah yana dawowa kaga me ya ce ai babu komai ba komai bane har ya zo ya dawo amma sun sun kasa fita sai da an fita jama'a da makamai amma shi shi kadai bai tsaya neman wani wani wani dan rakiya ba haka kawai ya hawa a hawan sa yace kaga jarumta kenan eh ta bakin shata yace matsoraci baya zama gwani kowane ne kuma ko dan yace ka zama kamar ni filin waka sararin waka ban san tsoro ba in ni fito shata ne to haka ya kamata yace kuma ka zan kamar malami gwanin tafsiri a ja baki ya fassara ba tare da jin tsoro ba don ba a agwaninta da tsoro malam har adda zuwa ƙarshen baitocin zan kazan na madalla to a a jarunta yana daga cikin yana daga cikin eh, makarimul akhlaq husnul khuluq muna tare me yake shi jarunta tsoro kaga matsoraci tsoro kenan ba tabi'a ce ta kware ba in dai ba tsoron Allah ba Allah ɗaya an ka ce wala ta shi wannan zufa shauni kan ku yi tsoron mutane ku yi tsoro na ni kare wani saboda tsoron mutane da ya da da wasu abubuwa na addini da awaji bai bai iya yi saboda tsoron mutane to kaga tsoron ya kaɗa shi ana son mutum zan jaru to shine rukuni na uku daga cikin rukunnan kyawawan ɗabi'u ash-shaja'a sai rukuni na hudu al'adun adalci ka zan mai adalci adalci ne daidaitawa tsakanin na kusa da na nesa tsakanin makiyi da masoyi tsakanin naka da wanda ba naka ba yan abu ya faru ka daidaita ka yi daidaita ne adalci muna tare amma yan abu na tashi ka shigan malaka ka san baya da gaskiya to wannan baya cikin kyawawan ɗabi'u to waɗannan malamai suka ce su ne rukunai guda uku na kyakkyawan ɗabi'u na farko hankuri na biyu kamun kai na uku jarunta na hudu adalci Allah ya tabbatar mana da don haka kowa ya auna kai ne ya gani wane kana da su duka in kana da su ka gode ma Allah kuma ka ci gaba da yi in baka da su to akwai kasu da kyawawan wanka. Allah ya shirya da kamar yadda nace muku wannan hadisi duk da yake ma'ana ta tana da kyau amma hadisi ne da ifi saboda irsalin da a cikin isnadin Allah ya ƙara ma nufi na zalunci sai hadisi na gaba yace wa ana abi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana za'imun bi baitin fi rabatil janna liman taraka al wa in kana muhiqqa wani baitin fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba wa in maziha wani baitin fi a janna liman hassana khuluquhu rawahu abu dawud wal lafzuhu wa ibn majah wa tirmidhi wa taqaddama lafzuhu wa qala hadith al-hasan hadisi na gaba an karɓo shi daga abu umama yarda Allah tabbata gare shi abu umama ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gari shi ya ce ana za'imun ni mai lamun cewa nake za'im ai ma'ana daminun wa kashilun kamar yadda yake jin cikin surfi ya yace wani man a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im mudun sarki a dan awon sarki da ya fashe duk wanda ya zo da shi za a ba shi kayan nauyi na rafini kayan nauyi na rafini za a cika mai buhuwa daidai da abin da rafini ka ɗauka wanda da ya zo da mudun nan kuma ni na labunce ni na labunce wata duk ya kawo ni na labunce zan ba shi da za'im kenan ai kasirin ko kuma damin to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan yace ana za'imun manzon Allah ne ke magana sallallahu alaihi wasallam yace ni mai lamun cewa nake kun san lamun cewa ko na lamun ce ma na dauki nauyi na dauki nauyin hakan ni mai lamun cewa nake bi baitin da gida fi rabar janna cikin gefen aljanna rabar ay haulal janna gefen aljanna wasu malamai sun ka ce wai gefen aljanna amma can da waje nida wanda an ka bari da waje ta ari shiga aljanna ba a gefen aljanna ciki yanzu kaddara masallacin nan shine aljanna ko ba ga gefe ne na ba inda katan ginin masu ke gefe madalla ga tsakiya nan ga gefe amma an ka ce can waje ai ka ga waje masallaci bai ma'ana ba hmm. manzon Allah ya yake ana zakimun ni mai lamun cewa mai ɗaukan nauyi na ibibaitin da gida fi rabadin janna cikin gefen aljanna gawa liman taraka almira da duk wanda ya bar jayayya wa in kana muhimman ko da ko ya kasance shi a gaskiya jayayya jama'a ba ta jawo komai illa illa fitina da ko da kana da gaskiya wallahi in ana mutuwa ba da take kadalika ba abin da zaka ba abin jayya ka jawo ba addini illa rauni kuna zaune lafiya da matsala ta shigo ko da karama ce an kai jayayya ba a gushewa da wani tishi sai ya shiga bacin rai ya shiga da bakin zakila in ba a kai zuciya ba a yi ma juna miyagun maganganu dan na in ba ya annaya ba a yi bugayya in ba a yi annaya ba a kafirta juna ko a fasikantar da juna da bakin rannan shi su biyar rabuwa shi yasa nasoshi da yawa na alkur'ani Allah ke mana magana game da jayya wala tanaza'u fatashadu wa tazhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin ko wala tanaza'u kada ku yi jayayya sai ɗan an rasa wanda za a yi ma'ana kada kada mu yi kokarin koyi sai an yi jayayya kada da shi wala tanaza'u fatashadu sai ku kare ku samu karaya jaka kenan jayayya ba abin da ta zama illa fashal fashal kamar rundunar yaki ta sai a koro su shine fashal muna tare sai mu samu fashal wata habari hukum kuma kwarjinin ku ya tafi da muna mu goma ko yanzu sai jayayya ta shiga tsakanin mu sai jama'a sun ka dare biyu waɗanda sun ka koma su shidda waɗanda sun ka koma su hudu ba goma ba kenan wacce nasara cikin su kila waɗanda asusun da ba sun fi hudu yawa ba sun sai ai mun fi su ya muna ci nasara ina kuke kuka ci nasara da ku goma kuke yanzu da ku hudu an ci nasara ko an koma baya an koma baya da abin da kuke iya yi kuna ku goma yanzu kun koma ku shida ba ku iya yi ashe kenan ba ci gaba an ka samu duk da yake za mu zo suna farin ciki ai mun fi su yawa su su hudu ne kawai mu ko mu shidda mu amma ai koma baya an kai da ku goma kuke abinda kuke yi matsayin ku na musulmi goma yanzu kun kuma ku shi da bakwai kaga ya jawo da baya to shi a fasha wala tanazaku fatashalu wa tadhhabu hukun farjinin ku ya tafi canda waɗanda ba ku makiya suna tsoron ku ku goma kuke Yanzu sun samu labarin akwai rikici tsakanin ku har dare babu ga maciji tsakanin ku da juna shi ke nan in munafukai na sun sai inda waɗancan ce muna tare da ku su ma in sun sai ku kama zugo ku da yan ku sai ta haddasa sai ta rura wuta fitina shi ne wata zamani hukun kwarjinin ku ya tafi irin kwarjinin da aka gani gare ku da kan kuna haɗe yanzu kun dare kwarjinin ya ya zubi muna tare sai Allah ya ce wasbiru ku yi haƙuri haƙuri an ka so ga musulmi ba yayya ba don haka matsala daidai da matsala ishtihadiyya a yi ta a yi ta bama-bamai a yi ta zagin juna a yi ta aibanta juna har a yi ƙoƙarin fasikantar da juna ko bid'antar da juna ko kafarta juna ba ta zan bala'i in ka ce wani ya ce shi kenan iyayya ya kai da kai ka ne shi kenan tun da kai annabi in ba a da ruwa a in ce ba a cewa a'a shi ɗaya ba gita ba masu Allah ɗaya ba gita ba sallallahu alaihi wasallam duk wani makaloki ya fiye faɗi ra'ayi wani na da dama ya faɗi nashi to Allah ya shirya da to to shi da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun ni na lamunce da baitin fi rabanin janna da gida gefen aljanna liman taraka almira'a da duk wanda ya ban musu wa in kana muhiqqan koda ko ya kasance shi an mai gaskiya da abu ya zan a kan bakin ka annabi ya ce ya lamunce ma za a baka gida gefen aljanna amma kike ba waje ba eh in an baka waje baka zanna aljanna ba ke kenan wata baitin haka manzon Allah ce kuma na lamunce da wani gida again shi wata aljanna tsakiyar aljanna shi ko wannan gefe gefe za a baka eh kamar gefen gari misali amma da cikin gari to wannan shi ko na biyu annabi ce na lamunce da gida tsakiyar aljanna gawa liman tarakal al-kadba ga duk wanda ya ba ƙarya wa in kana mazihan ko da ya zama mai bananci ko da cikin mai bananci wasa babba ne in an kace babba ne ka fito yake ne saurayi madalla to saurayi ba yan kowa wasa ba ko da cikin wasa ta sanartaka to kafin da kai ƙarya an yi albashi don Allah kai wasa ta da kai ba ƙarya dai ta hake to wasa ta ƙarya ita ce niza to ko da a kan niza wasa ta ƙarya idan a zangar suke ce ma april fool april fool zamanin april da ka faɗi magana wai da gaske ne ce ka april fool ne a'a ƙarya kake yi ƙarya ce kuma an rubuta masu ne sai ka tuba ma shi ne manzon Allah ya ce wadda baitin ma'ana ana za'imun da baitin ni na damunce. da baitin da wani gida fi wasu aljanna cikin tsakiyar aljanna liman taraka alkata da duk wanda ya bakariya wa in kana ma zai ko da ya kasance mai wasa ko da cikin wasa kariya ta wasa Shi shine niza muna tare to duk wanda ya bakariya ko da cikin wasa ne ba kariya to ko cikin bananci wasa ta samartaka baya karya ina da sauran maganganu kaga nan ba da aula ko to duk wanda ya nisanci karya ko da ta bananci ce to in kan nisanci karya annabi ya ce na lamance za a baka gida zan yi tsaye gobe kiyama a baka gida tsakiyar aljanna ko a tsakiyar gari wanda baitin hakan da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa kuma na lamunce da gida fi a aljanna cikin mafi ɗaukakar aljanna shi ke nan magana ta tsaye mafi ɗaukaka ina ne mafi ɗaukaka mafi ɗaukaka ga wuri da mafi ɗaukaka ga daraja aljanna wanda ta fi ɗaukaka eh kaga wannan na nuna mana ashe gidajen aljanna daban-daban ne ba odi guda ke ba ba ganin ko duniya haka suke yanzu ba lokacin hausa ne kunne ta gina ba na unguwar akwai wanda ya duro akwai two bedroom akwai three bedroom kaga shi ba ɗaya suke ba ba dalla hakan na kuma kaga waɗannan suna da bambanci na bada kwata na bambanci da na bada kwata hakan suna da bambanci da musa mara ga sunan dai to annabi ya ce na lamunce da gida fi alal janna cikin cikin mafi ɗaukaka aljanna liman hassana kullu duk wanda ya kyautata jiwansa shike na magana ta kai wanda duk ya kyauta ɗabi'unsa to annabi ya ce na lamance za a bashi za a bashi gida mafi ɗaukaka gida cikin aljanna mafi ɗaukaka gida mafi ɗaukaka wuri cikin aljanna shine firdaus firdausul a'la ko ma ba firdausa ba dai akwai akwai hadisi Abdullahi dan Umar ko dan Umar ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh dan aljanna sun shiga aljanna Allah ka sa mu aljanna wato bayan sun shiga aljanna in sun ka daga kai sama za su tsinkai wasu benaye can wasu faye ta hawaye fararen benaye ga su can yadda yadda kuke yadda kuke tsinkayar tauraruwa mai mugu haske sama haka yan aljanna wasu yan aljanna za su tsinkai ga su benaye can kaga gidajen wasu ne sai su habbai sun ka tambaya sun ka ce halan waɗannan gidajen na saman ‘yan aljanna halannan manzannin Allah ne da annaba ya ce a a wannan na wasu mutane ne waɗanda sun kai imani da Allah sun fuskanta manzan. haka shi ya nuna gidajen ba ɗaya ba ne muna tare sannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za ku roƙon Allah aljanna ku roƙe shi su, ita ce mafi tsawon aljanna Allah ka ba mu firdausi to firdausi al'a'la kenan to kaga kun ji abubuwa guda uku ko sai ya ce fa abu da imamu abu da ya rawaito shi wannan bulahu fazin nashi wa ibn majah da imam ibn majah wa tirmidhi da tirmidhi wa taqaddama lafzu lafzu wannan hadisin ya gabata mun yi shi bayan kuna tunowa wa qala tirmidhi da ya kawo hadisin ya ce hadisin hasanan wannan hadisi hadisi ne mai kyau haka yake wannan hadisi hadisi ne mai kyau mai kyau ne ga ga isnadin sa mai kyau ne ga matanin sa mai kyau ne ga ma'anarsa mai kyau ne ga abin da ya kusa eh to tunda hadisin mu mai kyau ne me yake karantarwa waɗannan abubuwan duka manzon Allah ya ce duk wanda ya ɗauki guda da cikin sa Allah ce mai gida cikin aljanna kenan za a sashi aljanna na farko annabi ya lamunci gida cikin aljanna cikin gefen aljanna ga duk wanda ya bar jayayya ya ban musu ko da ko shi da gaskiya a shi kenan ba tsoro ba wani ganin yaka ya an ka ce in yace a an ka koma shi ya kafa bakin kuma ya ci tsoro ba tsoro ba ne in ni ya ka samu wannan gidan kaka zai mu wancan lalatacce shi gila ya bushe sai babu ruwa ne da gidan shi girman duniya yake so a ce shi ya yi kaza shi ya yi kaza ne shi annabi ya lamunce ma da gidan cikin aljanna in kan bajjaye ya koda kuka yan gaskiya to ko da kai an da gaskiya annabi ya yi da sauran annabi ina kuma ka san baka da gaskiya kuma ka nace saboda kin Allah ka kasance kuma ka san baka da gaskiya kaga ba daidai bane sannan kuma annabi yace ya lamunce da gida cikin tsakiyar aljanna shi ko ga duk wanda ya ba ƙarya ko da ta wasa ko da cikin wasa shine da za ko da ƙarya ta wasa kai eh, abu kaza ce wai wani Allah da gaskiya ke kai wasa ta kai a ah, ƙarya dai ta hake to irin ƙaryar nan ta wasa ko cikin wasa baya ƙarya to duk wanda ya koki haka nan annabi ya lamunce mai da gida tsakiyar aljanna suwa tsakiyar ne sannan wanda ya fi su duka annabi ya lamunce gida cikin mafi ɗaukakar aljanna aljanna wanda ta fi ɗaukaka ta fi ɗaukaka ga wuri ta fi ɗaukaka ga daraja muna tare annabi ya lamunce da gida mafi ɗauka cikin aljanna gawa liman hassana khuluqahu ga duk wanda ya kyauta da shikenan shi an mahallin shahidin Allah ya kyauta mana dabi'u don haka duk mai son gida cikin tsakolon aljanna mafi ɗauka aljanna ya yi kokari yanzu a dawo a yi tirenin a kyauta dabi'u ƙarya munafunci hasada jin jiyewa da ciwo musulmi ɗan uwanka ya samu wani wayannan duk ba su cikin ɗabi'u na kwarai duk a yi watsi da su amma mai shaitan kayan shaitan ne Allah ya ƙara mu annabi sirar da sai hadisi na gaba to amfanin karatu ma aiki da shi ya ku musulmi Allah ka sa waɗannan hadisan ba karantawa ne kawai muke muna muna rufe littafi eh duk abin da ka san kana yi yanzu abin da musulunci ya nema gare mu kyawawan ɗabi'u in dai daga cikin musuluncin kwarai muka irin wanda annabi Muhammad to dole mu zama fiye don haka duk wata ɗabi'a da ka san da ka ɗabi'antu da ita to Allah ya sa karatun nan ya san sababbiyar rabonka da ita a yi ƙoƙari a da ɗabi'u don mu samu waɗannan abubuwan da manzon Allah ke faɗa mu hadisi na gaba yace wa an jabir radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna min ahadikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yawm al-qiyamah ahsanakum akhlaqa al-hadith rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadisi na gaba an karɓo shi daga Jabir ɗan Abdullahi yadda Allah tabbata gare shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna lalle harfu ta'kid lalle min ahadikum ilayya daga mafi soyuwarku zuwa gare ni daga cikin mutanen da na fi so daga cikin ku musulmi wa aqrabukum minni majlisan kuma mafi kusantar ku ga wurin zama gare ni yawmal qiyamah ranar kiyama waɗanda da fi kusanci gare da ranar kiyama su ne ahsanakum akhlaqan mafi kyawun ku ga ɗabi'u. wa'anda manzon Allah ya fi so kuma waɗanda na fi kusanci ga manzon Allah ga wajen zama tare da manzon Allah waɗanda ga gidan ga gidan suna makwabtaka da manzon Allah to su ne mafi kyawun ku ga waɗanda waɗanda kyawun ɗabi'unsu amma ka zanna hutsu kowa ya zanna ma hutsu ke. Eh? da an taɓa ka ka zanna ina irin faɗin nan burtuttuki shi ke da ka zuciya duk in kai zuciya nawa za ka samu da ka yi zuciya da a yi ma sunan mai zuciya da a yi ma sunan mai hankuri kake wani ko ga faɗi wanda ya fi daɗi Akwai ya ce a sabar aula ya ci da tsaye Shiko, ko algadar miftahu kulli shari larabawa sun kace hankuri ya tsaya zuwa da alheri shi dai abba a taɓa yi an kai na dama yin sa ba ka gani wani inda ba yi hankuri ba ba a taba yin hankuri an kai na dama shiko hushi yana da wahala a yi hushi a ce ma da sa yadda eh, hankuri ya fi shi yana zuwa da alheri shi ko fushi an ka ce huwa miftahu kulli shi shine mabudin duk wani shay'in kada ka inda baka yi fushi ba da abu kaza bai faru gare ka za ka ba a son fushi jama'a kada ku waɗannan rukunnan na kyawawan ɗabi'u haddace su ake yi ga suna kawo muku kuma hudu ne yanzu kayan mu tashi da nan kana iya haddace su na farko hankuri don haka ashe gobe in mu hukuma ganin ka hau ana saukar da kai kana san bulle zan ce to zan kore ka da makaranta da cikar ka sake zuwa makaranta ta don ba na Allah yake ba shi tun da muka duba da gaske haka ba muna tare to sannan na biyu ka zan ka ka zan a tifi ifa mai kamun kai don gobe an gani ka wurin gidajen 'yan siyasa kana gogoriyo da area boy Wani an san sadaka ko garawa to mun san ba a kishi yake ba sannan yana daga cikin iffa duk abin da an sa Allah ka mutum ka daga shi eh duk yana cikin iffa kamun kai daga duk abin da bai dace ba bai yiwa kana zina a ce ma a kishi ko ana ce mazinaci a kishi mai kamun kai bai da kamun kai mai shan giya ɓarawo mai sata mai rantsuwar kafara mai hasada cikin zuciya ce kada hasadar ni'imar da Allah ya ba yin dawa ai yanzu ka gani to ifa tana daga cikin rukunan husnul khuluq na uku ash-shaja'a zarunci kada yin tsoron kowa ba Allah in zaki ya taso ma kai ma taso mai muna tare ne mu taimakon Allah abu da sa'a mm amma kuma wannan cewa kada ba shi ya nuna kuma ba a yakewa ba Allah ya faɗe ta shi da ya tsaya muna tare kanka ce wa yau kai tun da zarumi yake duk abin da aka yi masu kare sai na rama na faɗa muku karamin zuciya ce kasawa ce sai na rama ka yafe falle a kuwal tsofi, Allah shi na an yi bifar Allah ku, wallahu ghafurur rahim su kawo da kai mana kuma su yaki. don haka yafewa tana da cikin mai kyau A shajaa duk abin da ka sani an na gaskiya ka tsoron wani ko tsoron wani abu ya hana mai ko faɗi ne shi ne shaja'a muna tare rukuni na hudu shi ne al'adun adalci Ka wa kowa adalci da maƙiyi da masoyi kawa kowa adalci in ka san mutum bai faɗi magana ba kanka ƙirƙira mai ka tura ga social media ka ce ya ce kaza ka san ba haka ya kan ba muna tare adalci daidaitawa tsakanin miji to waɗannan su ne rukunan kyawawan ɗabi'a hankuri kamun kai zarunci sannan da adalci Allah ya tabbatar mana to yace yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi yace inna min ahadikum ilayhi lalle da mafi soyuwar ku zuwa gare ni waɗanda manzon Allah ya fi so da cikin musulmi wa kun minni majalisar kuma mafi kusantar ku ga wurin zama gare ni wa'anda na fi zama eh, kusa da manzon Allah yau bil kiyama ranar kiyama a hasanakum akhlaqan mafi kyawu ku da ku don haka duk mai sun makwabtaka da manzon Allah gobe kiyama duk mai sun ya zama ƴan gaban cikin ƴan gaban goshin manzon Allah da manzon Allah ya so ya mu ya gyara muna tare al ila akarin al rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito shi wa kana hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau haka yake wannan hadisi a ba hasanun bane wannan hadisi hadisi ne sahihi Allah ya kara ma annabi da don haka kun ji duk mai son ya samu soyayya zama cikin wanda manzo Allah ke so kuma ya zama kusanci da manzo Allah gobe kiyama to me zai yi ya kyauta ɗabi'unsa Allah ya gyara mana ɗabi'un warwaya an da ya sirra radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق خلق الله الأعلم رواه الطبراني في الكبير والأوسط hadisi na gaba sai ya bude shi da siga ta tamridi don ya yi ma ishara cewa hadisin yana da illa yana da illa kuma babba yace an roji wannan hadisin daga Ammar dan Yasir yadda Allah ya tabbata gare shi da amma da mahaifinsa ya san dusa sahabbin manzon Allah yadda sahabi dan sahabi kenan ko amma Rumna ya sani ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce husnul khuluq kyawawan dabi'u khuluqullahi sune dabi'un Allah al'adamu mafi girma kyawawan dabi'u sune dabi'un Allah mafi girma ma'ana kenan shi ma Allah tabaraka wa ta'ala yana da dabi'u daga cikin ɗabi'unsa ke. girma kyawun ɗabi'una ce yace rawahu tabrani fil kabir wal awsat imam Ɗabrani ya rubuta wannan hadisin cikin littafansa biyu mu'jamul kabir da mu'jamul awsat wannan hadisi hadisi ne mawdu'i ne ma'anar mawdu'i hadisin ƙarya wani makaryaci da ake kira Amr ibn Hussein al-Uqayli Amr dan Hussein al-Uqayli wanda malaman jira wata sun kwashe da cewa kazzabu ne makarici kuma ƙarya ba ma ga maganganun duniya ba maganganun siyasa ba ƙarya ga hadisan masu Allah muna tare ka san ƙarya ta kasu kashi biyu ga malamai. ne akwai ƙarya ga maganganun mutum na duniya sannan akwai ƙarya ga hadisan masu Allah wani ga maganganun duniya yana ƙarya amma ba da za a iya ƙarya ga hadisan masu Allah wani shi ko ga hadisan ya ka ƙarya bi a ƙarya ya ce ya ƙera ƙera abi ne to irin su to a kai nai sai an ka ce wannan da jinsi ne mawdu'i kazzabun ne shi amr da husayn al-ukai Allah ya tsare mu daga jinsi mawdu'i na dalla yace na gaba yace warwaya an Jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma an Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an Jibrila alaihi salam an lillahi tabaaraka wa ta'ala daga shi ke kenan magana ta kai hidda fata qala inna hada inna inna hada dinin irtadaitu li nafsi wa lan yaslaha lahu illa as-saha'u wa husnul khuluq fa a kare akrimuhu bihima ma sahibtuhu rawahu at-tabrani fil awsat wa taqaddama fil bukhl was-saha'i hadith imran ibn Husainin bi tabani hadisi na gaba shi ma ya buɗe shi da siga ta tamridi ce wa ruwaya don yayi ma isharar shi ma yana da illa an ruwaito wannan hadisi an Jabir ibn daga Jabir dan Abdullah manya ya biyan maya sahabi dan sahabi radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Jabir ya rawaito daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi an Jibril shi ko manzon Allah ya karɓo daga mala'ika Jibril wahayin da jibril ya zo manzo Allah shi amma bai cikin qur'ani kaga hadisul qudsi kenan ko in ya inganta bai da bambanci karfi ne ga ta yake da shi da nasul qur'ani amma wannan bai inganta ba yace ya shi jabir ya karbo daga manzo Allah shi ko manzo Allah ya karbo daga jibril shi ko jibril annallahi tabaaraka wa ta'ala ya karbo daga Allah kala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce inna hadha dinun wannan addini ne irta da fi wuli fi wanda ne yadda da shi ga kaina ko inna hada addini lalle wannan addini irta da fi wuli na fi na yadda da shi ga kaina wani addini kenan addinin musulunci eh kamar yadda yake cewa ah, yace wa man yattaji ghayra al-islam eh, ko wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba to duk aikin da ya cika addinin ba a karban mai wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma lahira yana cikin masu hasara to shine yace inna hada dinu wannan addini na musulunci addini ne irtadaitu li nafsi wanda ni yadda da shi daga kaina ba wanda aya ne sokawa ba ko da nasu to eh a yau akwai wancan lokacin gidan ko to kun tabbatar da ita ne nufi kamar ban eh, wani Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu ilaykum ni'mati eh اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا sai amma dai ba ita al-yawma al-fustigraq al ake ce ma wannan al da bakin ran da Allah ya saukar da wannan ayar ga Annabi Muhammad yau yawmil duk wani yadda ya shigo ciki da bakin yau akamaltu lakum dinakum na kammala muku addinin wa atamamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'ima ta gare ku wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yadda muku musulunci ya za addini kaga addinin musulunci Allah ya ce ya yarda da shi ko ba da na matsayin addini duk wanda ba shi ba akwai wata mai kama da ita kuma kaka ya tuno ta ita da so in kawo ta kwanta kila sai zuwa jima'a insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim to ka gani yanzu dai wani addini Allah ya zaba eh ah, kai ta ce wacce farkon tabban kawo ba inna dina inda lahi islam sai yace wa man yasi ghayra al-islam dina Allah ya kubala aya guda ce ita ce inna dina inda Allah ai inna dina al-mardiyya inda Allah addini yardaje wurin Allah al-islam shi ne musulunci ita ce muna tare addini wanda Allah ya yarda da shi ne musulunci da haka mai ya sai gare su suna ce duk wanda ya nemi wani abu wanda ba musulunci mu tsaya a dini fa ya kuma duk abin da ya da suna ibada ba a karba wa wata la'asar da da kasu kuma lahira na cikin tabbaku masu hasara Allah ya tsare to shine cikin wannan hadisi hadisin yace inna hada dinin wannan addini na musulunci addini ne irtadaituhu li nafsi wanda ni yadda da shi ga kaina muna tare Allah ya shi ya yadda muna wannan addini na musulunci wallan yaslaha lahu to babu abin da ke kyautata ga wannan addini illa sahaw in bacin abu biyu kyauta wa husnul ke da kyawawan tafiya. ma'ana wannan addini addini ne mai tsafta Allah ya yi zabe shi da kai muna ta ce zabe muna shi to babu abin da ya dace ga wanda ya rungumi wannan addini in dai ka yarda da addinin ka shiga madi addinin musulunci yake to babu abin da ya kyautata illa tsaka sai kyauta wa husnul khuluqi da kyawun dabi'a ka in dai musulmi yake kada a same kamar ruwaci ba shi ne kishi kyauta ba haka in dai musulmi ka rungumi wannan addini na musulunci da Allah ya yarda mana shi matsayin addini to kada a same ka da miyabu shi ne ma'anar wallan ya suna da ba abin da ya kyautata ga wannan addini illa tsaka sai kyauta zan mai kyauta dan ka kai ai wallahi wani abu abu guda ka hada mai kyauta in baya ba amma a cewa da dakari ne inda sama kan hito za ku ci ne to me amfanin dakari kuma duke wallahi nan ka same ta nan za ka bari ta yadda ya ba za ka ne ta yankan mutu in niyya kashe ta ko yadda kashe ta to Allah ka ba mu na halal kuma ka hore mu da bai yace wallan da ba abin da yake kyauta da addinin illa sahaba sai kyauta wa musulmi kullu kirkiyawa wanda bai fa akrimu bi ma ku girmama wannan addinin da waɗannan ɗabi'un guda biyu duk wanda ya shiga addinin musulunci in dai kai musulmi na kirke ya kokari ka raya waɗannan ɗabi'u ka ɗabi'anta da waɗannan ɗabi'un mai kyauta kake kuma ne mai kyawawan ɗabi'u shi ne ce fa akarin mu du'a ku girmama addinin bai ma da waɗannan ɗabi'un ma sahibtu mu muddin kun ka abokanci wannan addinin ma'ana muddin kun ka rungumi wannan addinin kuna riƙe da shi kuna biye da shi to ku yi ƙoƙari ku girmama addinin da waɗannan ɗabi'un guda biyu kyauta da kyawawan ɗabi'u sai ya ce rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito wannan hadisi cikin littafin kuma wajen al awsat wa taqaddama fil bukhari wa sahahi hadisi imran ibn husayn hadisin imran ibn husayn bi ma'ana wanda addama anar wannan hadisin na jabir wa taqaddama ya gabata fil bukhli cikin kitabus sadaqati babi mai tsoratarwa game da ruwa wasu ka'i da kwaɗaitarwa ga yin kyauta hadisin imran ɗan sai da ya gabata wanda ma'ana ce guda da wannan sai dai wannan kuma yadda ya ishara da ruwa hadisi ne da shi me illar sa cikin yana da illoli guda biyu cikin isnada akwai wani tafsiri da ake kira abdulmalik ibn maslama malik ibn maslama da ifi ne hakan ga akwai wani Ibrahim ibn Abi Bak Abi Bakr ibn ibn ibn al-Munkadir shi ma da yake Ibrahim ibn Abi Bakr ibn al-Munkadir da yake akan waɗannan da ifai biyu a cikin sa an kace wannan hadisi hadisi ne da yake Allah ya kara ma annabi sirra sai na gaba shi ma ya bude shi da siga ta tambayi yace wa ruwaya an Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مرقل الأبرار وإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أذله تحت عرشي وأن أسقيه من حزيرة قدسي وأن أدنيه من جواري rawahu tabrani hadisi na gaba ya shi ma ya buɗa yi da siga ta tabriri don ya isharar cewa shi ma yana da illa kuma haka yake yadda an ruwaito wannan hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce aw hallahu ila ibrahim alaihi salam Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga babban masoyansa annabi ibrahima khalilur rahman wacce kaza Allah ibrahima khalila ko Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi ibrahima alaihi salam <clears throat> cewa ya khalil ya kai masoyi na hasin da ka kai kokari ya kyautu dabi'unka Allah yake umarna annabi ibrahima ya kokari ya kyautu dabi'unka walau ma al-kuffar ko da ko tare da kafirai ka yi ƙoƙari ka kyautata ɗabi'un ka yi mu'amala da su mu'amala mai kyau ko da da kafirai za ka mu'amala to balle tsakaninka da ƴan uwanka musulmi muna tare in ka kyautata ɗabi'un ka wurin mu'amala don ko sun na haɗa muku satin da ya gabata kyawawan ɗabi'u sun kasu kashi biyu kyautata ɗabi'u tsakanin mu'amalar mu da ubangijinmu kyautata ɗabi'u tsakanin mu'amalar mu da mutane yawa kyauta ɗabi'u tsakaninmu da ubangiji biyar dokoki ne da nisanta duk abin da ya hana kyauta ɗabi'u tsakaninmu da mu kuma zama kaza mai gaskiya mai amana mai jin kunya mai cika alkawari mai kaza mai kaza mai kaza kyawun ɗabi'u tsakaninmu to ko da tsakaninka da kashiri saboda wannan ayar arme ne in ci amana ce babu komai a'a a gara ba ka ci amana musulmi da ka ci tare da don shi musulmi in ka ci amana ce ya san wannan kasawa ce ta ba addini kai ce amma shi ne in kace abin da zai dauka addinin kai karanta da kai koyi haka don ka addini zantar da shi ga addinin muna tare to shine yace Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga Annabi Ibrahim Allah ya salam yace ya khalili ya kai masoyina hassin kulga ka kyautata ɗabi'unka walau ma al-kuffar ko da mu'amala ka tare da kafirai to in ka yi haka nan in ka kyau ɗabi'unka ta da kul madakal al'abrar za ka shiga mashiga ta mutane masu ta'a da Allah al'abrar in ka kyau ɗabi'unka za ka shiga mashiga ta masu ta'a ina ne mashigar da Allah ya tana dama masu ta'a aljanna ma'anar za ka shiga aljanna wa inna kalimati kuma ka sani ya kai annabi Ibrahim hadisi ya ci gaba da cewa ka sani inna kalimati cewa lalle kalmata sabakat ta gabata laman hasada kullu kaucewa lalle duk wanda ya kiyo dabi'unsa an kuzillahu zan yi mai inuwa ta ta arshi karkashin al'arshi na zan yi mai inuwa kamar ranar da babu wata inuwa kenan sai ta Allah ko wa an usqiyahu kuma duk wanda ya kiyo dabi'unsa magana ta gabata an usqiyahu zan shayar da shi min hazirati qudsi daga shingin tsarki na shingi shine hazira shingi kamar ka dasa rogo sai ka sa shingi ka zagaye shi to idan ne shingin tsalki na Allah aljanna duk wanda ya wa ɗabi'unsa an uskewa an uskewa zai shayar da shi abin sha min abiyar da kuma sai daga shingin tsarki na daga aljanna akwai abubuwan shi cikin aljanna ko babu akwai dami dami akwai ruwa akwai madara akwai giya akwai akwai zuma duk waɗanda akwai cikin aljanna Allah ka shayar da to duk wanda ya kyauta ɗabi'unsa in ka kyauta ɗabi'unka zai shayar da kai abin sha wanda a cikin shingin sarki na cikin aljanna kenan wa an udniyahu kuma zan kusanto shi min jiwari ga makwabtaka da ni hmm? wa an udniyahu kuma zan zan kusantar da shi min jiwari ga makwabtaka da shi za ka yi makwabtaka da ubangiji rawa ba a ina ake makwabtaka da ubangiji eh shi maka ajin sirqin inda malikin muqtadir cikin aljanna ne Ma'ana ajin ne zai shigar da shi aljanna sai ce rawa tsabrani imamu tsabrani ya rubuto cikin littafin sa mu'jamul awsat amma tun farko hadisin munziri ya buɗa shi da ruwaya dan yayi ma shi ma yana da illa illoli har guda biyu cikin isnadin wannan hadisin akwai wani nan da ake kira mu'ammal ibn abdurrahman mu'ammal da abdurrahman da shi da abu umayya ibn ya'la kowannen su da ihi ne kuma da suna cikin isnadin to akan su an kace wannan hadisi hadisi ne da ihi Allah ya kara mana da shi sai hadisi na gaba yace warwaya anhu aidan amman ana bi hurairata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما حسن الله ما حسن الله خلق رجل ما حسن الله خلق رجل وخلقه خلق بفتح الخاء بفتح الخاء تفرقه خلق كما بسي أي متدمى ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتح fatas amahu nar abada rawahu tabrani fil awsat yace warwaya anhu aidan shi ma ya bude da siga ta tabridi shi ma wannan hadisi an ruwaito shi ga Abu Hurairah yadda Allah ya tabbata gare shi Abu Hurairah yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ji manzon Allah tsira da aminta Allah tabbata gare shi yana cewa ma hasana Allah wa khalqa rajula Allah bai taba kyautata halittar wani mutum ba khalqu in kawo ha'un fataha khalqu Allah bai taɓa ta halittar wani mutum ba wa khuluquhu da dabi'unsa ha'un kai mata damma Allah bai taɓa ta halittar wani mutum da dabi'unsa ba fata da amahun naru wuta ta ɗanɗane shi abada har abada kenan duk mutumin da Allah ya kyautata halittarsa ya ta ɗabi'unsa ba yadda za a yi wuta ta ci shi shi nan ya jisanta daga wuta Allah ka nisanta mu daga wuta sai ya ce rawa taurari fil arz ma taurari rutu cikin da arz to yana da illa illa sa shine akwai wani na Abdullahi bin Yazid al-Bakri Abdullahi dan Yazid al-Bakri da ifi ne to akan su an kace wannan ifi ifi ne da ifi Allah ya kara ba ne sai hadisi na gaba wa Abdullahi bin Amr radiyallahu anhu ma أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أخبركم ألا أخبركم بأحدكم إلي وأن بكم مني مجلسا يوم القيامة فأعادها مرتين أو ثلاثا قالوا نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا رواه أحمد وابن حبان في صحيحه حديث من القرشي وإن شاء الله تعالى an karko shi daga Abdullahi ɗan Amr ibn al manya ɗayan manya sahabi ɗan sahabi da shi da mahaifinsa uh, uh, Amr ibn al-As duk sahabbai ne Allah ya kare da gare su annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul cewa shi Amr ibn al Abdullahi ɗan Amr ibn al ya ji manzon Allah tsira da aminta, Allah sun tabbata gare shi yana cewa Allah ukhbirukum kuna so in ba ku labari da ahadukum ilayya game da nufi soyuwar ku zuwa ga ni cikin buku musulmi kuna so in faɗa muku wa'anne so. kuna so ku ba ku so wa'anne manzo Allah so. wa min ni majlisa kuma kuna so in faɗa muku waɗanda da fi kusancin wurin zama gare ni yau bilkin da kiyama wata jinsu ku makwamtaka da ni ga gidana ga nasu ha manzo Allah ya maimaita wannan tambayar marratayn sau biyu a salatan ko sau uku kuna so in ba ku labari game da mutanen da nake so cikin ku waɗanda nake so kuma waɗanda sun kafi kusancin wurin zama gare da ranar kiyama qalu am ya sunan sun kace eh muna so ya manzo Allah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahsanukum qulutan mafi kyawun ku ga dai waɗanda ɗabi'un sun kafi kyau don haka ya san wajibi ga mu kyau ɗabi'un mu daga in dai da gaske addinin musulunci muke bai yiwa a yi addinin musulunci da miyagun ɗabi'u duk abin da musulunci bai yarda da shi ba duk abin da kake yi musulunci bai yarda da shi ba ko ɗabi'a ta ɗan abudan ba ta yarda ba ka yi a ce a shawa shawa ne ya kai haka wannan ya sa mu ɗabi'un kwarai duk abin da za ka yi a ce matan ba ka jin kunya ba ka jin nauyi ba ka tozarta na magana ne ko na aiki wannan ɗabi'a kwale ke ba Allah ka gyara mana ɗabi'u yace ahsanukum eh, ahsanukum khuluqan mafi kyawun ko ga ɗabi'u su ne mafi soyuwa da cikin musulmi ga manzo Allah kuma su ne mafi kusancin wurin zama ga manzo Allah ranar kiyama rawahu Ahmad Imam Ahmad da ko shi ne, sa da ibn Hibban fi sai cikin littafin wannan shi da hadisi ne sahihi kan ta gariya Allah ya kara mu annabi da Allah da rahamarsa ɗabi'un ga namu Allah kai ka halice mu zukatan mu da sauran abubuwan mu duka ga hannunka suke Allah kai an Allah don rahamarka Allah ka gyara mana ɗabi'u duk wata ɗabi'a da mun ka ɗabi'anta da ita ta siffa ce ko ta aiki ce ko ta magana wanda baka yarda da ita ba ya Allah Allah ka raba mu da ita ka gyara ɗabi'un mu don rahamarka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk